tun daga saudiya suka taho an yi musu dukkanin gwaje-gwajen da ya kamata a yi musu amma ba a ce suna da cutar corona ba har sai da suka zo gida najeriya matar ta kara da cewa ana bukatar a yi amfani da su ne a nemi kuɗi wannan magana ce ta hassala ɗaya daga cikin jaruman fina-finan hausa wato hawa waraka yayin da ta mayar masu da martani ta kafar sada zumunta na shafin whatsapp saƙon murya ta tura To bari dai kar in cika ku da surutu ga dai asalin faifan bidiyon da ya haddasa wannan rigima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Tidda harunku hukumar Najeriya 'yan Najeriya Allah wadaranku. ku. tar da halin ku abin da kuka yi mana watan mu uku a saudiya su ne mana gwaje-gwaje ba da aka ce yana da corona hai da muka zo najeriya gashi nan sun waru wasu daga cikin mu suna cewa suna da corona hai gawa nan wannan fararen da kuke gani motocin gawa ne sun zuzzuba sa a ciki sun ce sai sun yi kwana biyu a ciki an ba su mutu ba za a fito da su sai sun yi sati gashi nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bakaken da kuke gani motar ma'aikatan ce fararen kuma motar gawa ce gashi nan ku taya mu da addu'a Allah ya fitar mu daga cikin wannan masifa da muke ciki wai neman kuɗi za su yi da mu ne suke haka Allah ya raba mu da su ku taya mu da addu'a al'ummar musulmi baki daya To daga wannan saƙo ne fa sai ita hawawarka ta tura musu saƙonni guda biyu masu zafi kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Baiwar Allah na ji kina inna lillahi wa inna Raji'u raji'una ni na zaci wani abu ne ya faru. Kina cewa tur da halin 'yan Najeriya. Allah ya wadai da halin 'yan Najeriya ke dai Allah ya wadai da halinki ba halin 'yan Najeriya ba saboda Najeriya garas take akan gaskiya take kuma halin musulunci take kuma ba ta kyamar kowa Najeriya a aife ku a ƙasar Saudiya saboda ku ba kwa ganin laifin saudiya kuna makale da ita kuna cin arziki a can tana wulakanta ku kamar dabbobi yan iska mahaukata ta koro ku Najeriya ta karɓe ku kina zagin Najeriya kina Allah wadai da halin ku Saudiyan da ta koro ku ana tsakiyan corona aka jiggo ku kaman awaki a jirgi aka kawo ku Najeriya ta karɓe ku ita Saudiyan ta yi laifi ba saboda ita ce gwali mai gwalallen idanu sai Najeriya ne ta muku laifi kuma Najeriya gatan ku ce nan ne gatan ku Najeriya uwa ba da mama na wa inna wai da ku yan Najeriya tir da ke de yanzu za a zo a tsaya a yi buga-buga kuma a ƙara komawa Saudiya matsiyata ba su da zuciya kuna can kuna gudu ana koranku ku kaman awaki ga Najeriya nan gida uwa maba da mama yawwa Najeriya ba ta kin kowa Allah ya kare mana kasar mu Najeriya Allah ya miki albarka mu ba mu rena ki ba Najeriya in yan Najeriya suka kama hanya suka taho Saudiya ku dinga musu dariya kuna cewa hajjoji alhalin daidai kuke da su sai Najeriya uwa ma ba da mama matsiyata kawai in hajjoji suka zo Najeriya bakunta ku yi ta musu dariya eh, alhalin daidai kuke da su kuna laifi za a kama ku yanda ake kama su eh. matsiyata Allah wadarai da halin ku dai Najeriya Allah ya kare mana ke Najeriya ana tsakiyan coronavirus saudiya saboda kyaman ku take yi ta kwashe ku ta ah. kore ku ita ba ta yi laifi ba sai najeriya matsiyata kawai ne muku albarka amin za ku kare insha Allah kuna zuwa ana kore ku ku ringa kin kasar ku tushen ku alasa larabawan yanda suka tsane kun duk su kwaso ku su tura kuma matsiyata amin da za ki ce an muku gwaje-gwaje saudiya ce ta muku gwaje-gwaje ko a gidan ubanwa aka miki gwaje-gwajen ya eh, shegiya kawai an yayi me ku an je an tura mana ku an tura mana ku kasar mu Najeriyan bata san ciwon kanta ba ne za ta bari a kawo ku da korona ku shigo mana da korona ƙasa. Mu Najeriya tana kishin kanmu ta san darajar ɗan adam ba ta koran wani. Wallahi ba ta koran. Sai dai a kawo ku korarru mu riƙe ku. Mu ne gatan ku. Wallahi Najeriya ce gatan ku. Gaba gaba baba Buhari Allah ya ƙara maka lafiya ka kafa doka duk wanda Saudiya ta koro ya san inda zai je. Wallahi. wallahi sai an tantance yar iska munafuka matiyata. yar ƙauye ai daga jin baki ki na san yar gihiri ce ke saboda daga jin fannin baki yar gidan masu hi da ha yar bangaren hehu yar iska kazama kin zo kin gaba bar ki a Saudiya zaki koma Najeriya ki je ki saka musu ciwon coronavirus Saudiya kamfanin ciwon Corona Virus, Najeriya ku Allah ya ƙetare ta. Za ku leƙa da kuke yi wa hajjoji dariya a Saudiya za ku ga cikin Najeriya duk abun da yake cikin ƙasar Saudiya akwai shi a cikin Najeriya. Kamar da ƙasa. ta kawai ko Yanzu wa'in Baya ga aika wannan sako da hawa waraka ta yi, sai wata mata wadda ta kira kanta da suna ita ce uwar 'yan agulan Saudi Arabia ta mayar mata da martani cikin zafi tare da ja mata kunne, da gaya mata bakakin maganganu masu ɗaci. Mu 'yan umara da 'ya'yanmu da 'ya'yan da aka haifa a garin nan da 'ya'yan da aka haifi iyayen iyayensu a garin nan ki mun hu ubanki daraja mun fi irin irin ku daraja da ita wannan da bamu gane muryar ta ba da take cewa ya shegiya ke wallahi talla ke dama ma ba 'yar asali bace ke kanki ma ba 'yar asali bace kuma in Buhari ya aihu uban ubanki baki hana mu shigo ba za ki hana mu shigo Najeriya ba kariya ubanki yake kowa ya karki bi goransa wanda suka muku kuma su amma dan me zaki ce wani nan ku yi kudin goro mun fi karfin dan ba mu sa yan agullar maka sun dadda tsaki ba anan suna nan Najeriya Allah tsine min albarka kutumar ubanki kina yawon haya yar iska inda zaki yar iska yar yar yar matalautan yan fil. yan kanana zaki gan su yan shekara 15 yan talakawa yan fil. sun fara taso sun yi gidan kansu yan fin sun yi mutunci amma ke hege har yanzu baki da mutunci ko a idan mutane baki da mutunci bura ubanki yar kaniyar washe giya na tattake riɗi a gindin gutsun uwarki ni na karbi na karbi na karbi saudi na karbi yan agullar saudiya na karbi su da su ni ce uwar yan agullar saudiya to na karbe su hawa waraka da ke da wannan da ban san sunanta ba ku ya kon dubu iya cin bura ubansa kin guyguyi kashin durin bura ubanki yar kaniya washe giya zuba min buɗa uwarta karuwar yan fin walakancacciya walakancacciya da Allah ya walakanta ki baki zo umara ba baki sai motar zamani ba baki yi gidan kanki ba dan mai gutsun uwarki mu yan zaman umara dan ubanki da maza mu da matan mu wallahi mun fi karfin ubanki uban ubanki ya ci bura ubansa idan ba da ke za a yi ba yarinya ke nawa ma kike dan bura ubanki ki bar manya su fito ki bar manya su fito su fito su zage mu yan zama umara na ci kaniyar uwa ki ce ubanki ya kwan dubu iya rungutsawa ubura ubansa dan me dan me wanne yayi walakanci daban wanne za ku zaga daban wai har ki ce za ku yi igama wai za ku hana mu mu shigo Najeriya gutsun uwar ki ko ke yar gidan Buhari ce baki isa ki hana mu shigo Najeriya ba mm, ko ke yar gidan Buhari ce ko yar gidan Buhari ce wallahi baki isa ki kana mu shigo Najeriya ba dan Najeriya ba kan ba ta ubanki ba yar kika ce wai ba wai mu ita ce bakuwar haure dan ubanki ke ce bakuwar haure a Najeriya yar fulanin jeji yar iska mara mutunci mara asali yar tsuntsaye yar tsuntsaye yar tsuntsaye yar tsuntsaye yar karfan halitta kai dan ubanku yan agullar maka ina kuke yan agullar tayib yan agullar riyad yan agullar jidda yan agullar madina ina kuke yaƙi zai ci mu yan fin suna zagin mu ina kuke ina kuke kai yan agullar najeriya dan ubanku ku ta ku nemi wa'annan yaran ku fita ku neme su sun ci mutuncin iyayenku sun ci mutuncin iyayenku najeriya kasar uban kowa ce kowa ya zo duk kasar duniya ba kasar da ba a tafiya neman kuɗi a jiya dawo gida duk kasar yar bura uba talauci ne yake cin mutuncin ki shegiya baharin da ke kanin uwar ki ne ce wuta ma na ga baharin bai bar miki ba wuta ma bai miki ba a najeriya yar masu cin kuɗin haram Yar masu cin kuɗin haram mu mun san fa'ilan muna wanke-wanke mun bar yayan mu muna wanke-wanke mun laraba ce ku dan ubanki maza ne suke kiran ki suke suke zunai da ke suke baki kuɗi mu ba ba zunai muke yi ba. mu wanke Mu mu muke ci. Ina kuke yan agullar maka da Taib da Jidda da Maka da Madina ina kuke yan agullar da aka kai ku Najeriya yan fin suke zagin ku. suna tsine mana albarka suna zagin ku aname aname mu idan an taba ku faɗa muke munan idan an taba ku faɗa muke da ake cewa ku yan fin ƴaƴan banza ne wallahi faɗa muke akan ku muke cewa dan fin ba dan fin lalatacce ba dan fin barar kwakwalwa babu ban ma ban ma bura a walakanta ku yi kuma shine yanzu ke zaki walakanta mu to baki isa ba baki isa ba ai kin ga yanfin yanfin wanda suka yi zaman umara kin ga su rahida su zizi su dawayya ai ba za su zagi yan zaman umara ba ba za su zagi yan zaman umara ba tunda mun yi da iyayensu ba za su zagi yan zaman umara ba amma ke tsintacciyar mage bata ta mage yar kan bura uwa shegiya uban ya akon dubu iya turmus a uwatar.